أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> من أقول على من كده وساك هذا النور وأنا من لا لا رباه بيرني يو har mun kai kwana biyar ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne shi daga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiyya kame da muka jimala ya karanta yau za mu tashi a faɗin allah subhanahu wa ta'ala a surutun nisa'i aya ta 32 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما على ما كنا سوى حسن كرد وأن الآية ne تمرد الإمام الترمذي firmidi رواية مرسلة daga mujahid dai isnadin sahihi ne zuwa ummu salama radiyallahu ta'ala anha ita ce take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maza suna jihadi suna yaki mu ba ma kuma ana ba su ko ana ba mu rabin abin da ake ba su a gado ma'ana kamar suna burin irin halin da maza suke ciki ina ma su ma mata su samu na abin da Allah ya keɓance maza da shi na falala sawa'un ababin addini ko kuma ababin lamarin duniya inda mun lura da misalan da aka bayar guda biyu ɗaya na addini na gefen addini fifitawa ta ɓangaren ba da damar fita jihadi gwamna a kan wa yake maza su shi ne matan suke burin ina ma su ma an ba su wannan dama sannan ɗaya abin kuma gefen duniya abin da ya shafi gado to amma sai suke gaya ake ba su rabon namiji mana ya ake ba namiji rabo biyu su kuma rabo ɗaya isnadin wannan ya inganta zuwa mujahid ibn jabri al-imam ya ruwato shi haka ne yana cikin tafsirin mujahid kuma da kuka sani kuma dama tafsirin imam tabari masdari ne babba daga cikin masadirin tafsirin sahabbai da tabi'ai ya ruwato da isnadi ingantacce ya faɗi wannan a fassararsa to dangana shi zuwa ga umu salama shine malamai suke hukunci da cewa mursal ne tunda mujahid lam yanwi an umu salama wa in kana tabi'iyya to wannan dai na cikin amma duk da haka mana shi al-albani a cikin sahihin sunan tirmidhi ya ambaci wannan riwaya cewa ya inganta mata sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam umuman akan wani matsayi da maza suke da shi suna fatan suna burin su same shi to saboda wannan sai Allah saukar da wannan aya wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika burin abinda Allah ya fifita sashen ku da shi akan sashe ka kar ku burace irin wannan ma'ana ku bar wa Allah falalarsa shi ne mai iko ya zaɓi abin da ya so minal al'ashkasi wa minal al'azmani wa minal al'amakin wa rabbuka ya kuluku ma ya sha'u wa ya ubangijinka yana halittar abin da ya so kuma shi ke zaɓar abin da ya so a babin ashkhas mutane kenan yana zaɓar wasu ya fifita su akan wasu jinsan ko in ce aslan ta ɓangaren asalin ƙabila da jinsin mutum a fifita wani akan wani irin yadda nasoshi suka zo Allah maɗaukaki ya fifita eh, banu hashin ko ƙuraishawa akan sauran larabawa a cikin ƙuraishawan kuma Allah ya fifita banu hashin cikin bani hashim kuma Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ya halitti duka amma kuma ya zaɓi wasu ya fifita su akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus hada duk menene shi ma tafdili ne kuma gashi nassi kuru kuru ma Allah ya ambata ya fifita tilkar rusulu waɗannan da kuka ji an ambata manzanni kenan kuma manzannin sashen su mun fifita wasu akan sashe don haka a ce manzan Allah sallallahu Sallama shi ne sama da sauran annabawa sayidu sayyidu walad adam kuma sayyidul mursalin sayyidul anbiya'i wannan zaɓi ne na Allah to haka nan kuma Allah ya zabi ulul azmi annabi nuhu annabi ibrahim ko annabi musa annabi isa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam kun ga duk wannan fifiko ne da haka wa rabbuka ya khuluqu ma yasha'u wa yakhtar kuma yana zaba to idan aka yi wannan zaɓi wannan ayar tana hana mutum ya zama yana burin wani matsayi da ba a bashi ba yace ina ma aka Allah ya tashi a babin hassada to anan ne ake hanawa amma a babin kaga can aikin mutum yi burin ina ma kai ma a baka abin da aka bashi don kai aiki irin nasa wannan ba matsala ba ba matsala ba ce hakanan kuma al'umuru shar'iyya da Allah ya keɓance wasu bai keɓance wasu da su ba to shi ma mutum baya burin wannan ba ka cewa ina ma kana namiji ka ce ina ma mace kake saboda ka samu hutun sallah lokacin haila to wannan yana cikin wannan babi da ba a yi wannan shi ya sa su ma aka saukar da wannan akan wannan magana da suka yi yadda Allah ya zaɓi maza ya ba su aikinsu kuma su ma matan ai ba kaskanta su yayi ba da darajarsu to amma in mun lura za mu ga fifiko an sa shi ne dama gwargwadon taƙawa inna akramakum inda Allahi atqakum wa hada al-mizan yantabiqu fi jami'i al-ahwal ala jami'i an-nas bukuran wa inasa wannan shine mizanin na ubangiji in dai ana zancen fifiko na matsayi a wurinsa ta kawa ita ce sama da komai in an samu matar da ta fi maza ta kawa to ita ce a sama yanzu duk duniya har duniya ta take yanzu babu wata mace da za ta kai darajar aisha duk sallata duk azumin ta duk zakkarta ko mai ko ta yi aji dubu babu kuma wanda ya haji dubu saboda haji sau ɗaya ake a shekara dole ta biya shekaru go ba dama wata mace ta kai darajar aisha saboda ne matsayinta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta riga ta same shi ba wani abu ne da za a iya reversing ɗinsa ba ka ce ina ma ko wata mata ta ce ina ma ita ce aisha ba aishar da aka yi ba wannan shi ma menene lagun min alqawli shi yasa kun ga ababin addu'a aka hana التعدي في الدعاء متين يتعدن في الدعاء فتبا جن تعدن في الدعاء شين متين يقول يا الله أظن بذي يوبا متين يا الله كفن يا انزم النبي ويا الله كفن انزم الملائكة ونم بذي يوبا أرجع أنجما كيف أن أدم ني أرجع أنجما كيف النبي بني أنبا كما آي لكن كيف هاتم ونم ما wani abu ne da za ka saba wa shari'a a kansa ka ta'addanci a addu'a to abin da ya shafi irin wannan ni mutum ya burin ina ma matsayin wani ni aka ba ta babin hasada ko kuma idan akwai wata manufa boyayya kamar da za mu zo insha Allah mu tattauna akan yau insha Allah abin da ya shafi ah, daga wannan darasin ma da ayoyi masu zuwa kan arzijalu na 'ala nisa sha Allah ba mu tattauna a kan matsalar neman yancin mata fafutukar da gwagwarmaya na daidaita tsakanin maza da mata da waɗannan irin tunane-tunane da aka yi amfani da su wajen lalata matan musulmi ba abu ne da ya auku afuwan haka kawai ba wato bai can haka kawai abin ya faru wasu abubuwa ne da aka tsara su daga cikin salo salo daban-daban na yaƙi da waɗanda ba musulmi ba suka ɗauka domin su yaƙi addinin musulunci su fidda mata daga musulunci su mai da su wata rayuwa ta daban insha Allah za mu tattauna wani amma mu karanta abin da malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata wajen fassara waɗannan ayoyi ko wannan aya yace yanha ta'ala almu'minin Allah madaukaki a wannan ayoyi ko a wannan aya ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كنت بغبا فسرت بكم Allah maɗauki ce kada sashen ku su yi rika burin abinda aka fifita Allah maɗauki fifita sashe da shi a kansu Allah fifita wasu a kan wasu to wannan abin da aka fifita wani a kanka da shi karka burinsa ta babin hasada da fatan abin ya kauce daga kanka ko ya dawo kanka ko makamancin wannan yace lirijali nasibun min maktasabu maza suna da rabo na abin da suka tsoro wuta na aiki da suka yi in ka ji an yi magana iktifadi a cikin umuri shar'iyya al'umurul qadariyya da Allah riga ya kaddara to in ba mustaqilat bane ba laifi bane Allah madauki kana ga ya kan ya ka lauci ka roki Allah ya Allah ka sa in zama cikin masu hali wannan umur ne qadariyya la ta'allaqu bi amri Allah ko al'amura ne da suke da alaka da rubutun Allah na fil azal a lauhin mahfuz dangane da kaddara to kaddara ba laifi bane kai addu'a a kanta ko la yaruddu du'a illa la yaruddu qadar kai ko illa du'a babu abin da ke mai da kaddara ya canza kaddara sai addu'a haka addu'a tana da tasiri ashe ka roki Allah abin da kake so wannan ba a hana ka ba ka ce ya Allah ka fidda ni daga halin talauci da tsananin damuwa ka bani arziki amma mai albarka ya halatta kai wannan ko bai halatta wannan za a sanya shi a cikin kayi burin abin da aka fifita wani da shi a kanka baya ciki nan kuma in dai ba hassada kai wa wani ba kuma akwai hassadar da ta halatta ita ake ce mazhubta ba sunanta hasada ba a shar'ance amma misali a yarance a lugar larabci an filata hasada kuma musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin da yake cewa la hasada illa fitnatain babu hasada sai abubuwa biyu tun da ya amfani da ita a nan duk da fassarar ta a shar'ance ma'anarta shine ake ce ma zibta zibta shine kaga alheri da Allah ya yi wani kai fatan ina ma kai ma ka same shi don kai aikin alheri to wannan ba laifi Allah ya bai wani ilimi sai ina ma ni ma in samu ilimi irin na wani ba ka ce wani ya tashi daga matsayinsa kai ka hau ba in kai ma kai fatan naka ina ma ni ma in samu dukiya irin ta wani shi ne ma dama misalan guda biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su a wannan hadisi ingantacce cewa mutumin da Allah ya bashi ilimi yana aiki da shi yana ilmantarwa sai kai burin ina ma kai ma samu ilimi irin wannan saboda kai aiki irin nasa wannan babu laifi haka nan mutum yana da dukiya Allah maɗauki ya bashi dukiya kuma yana amfani da ita ta hanyar da ya dace kai ma ka roƙi Allah ko kai fata kai buri ina ma ni ma in samu dukiya irin tawa ne domin in yi aiki irin nasa wannan kuma wani abu ne da Allah ne ya san zuciyarka idan burin da kake yi don kai aiki irin nasa ne Allah ya sani ko yau don haka eh, waɗannan abubuwa ta wannan mahangar ake kallon su in kuma ka kalli ta ɓangaren ayyuka da Allah ya keɓance kowa da shi yanzu maza an keɓance su da fita jihadi su ne masu neman abinci wannan shar'an wa ƙadaran ko su za su fita su nemo tun da su eh, suka nemi aure aka ba su Daukar nauyin iyali a kansu yake an fahimta yawa su za su je su nemo su kawo in ka kalli wannan a matsayin fifitawa to kada mace ta ce ita ma tana neman wannan matsayin a cire namiji daga kai ita ta hau wannan akwai munaza'a ga shari'ar Allah babu abin da ya hana ta taimaka wa miji amma ta nemi wannan matsayin kamar da za mu zo mu tattauna akan wannan aƙidun na 'yan zamani da suka zo da su na lalata matan musulmi na wannan tunani na a daidaita maza da mata a babin eh, gado da babin responsibilities mm, nauyi da Allah maɗauki ya ɗora wa kowa waɗannan abubuwa da suka sa abubuwa ne da suka saba wa addinin musulunci kuma suna da manufofinsu daga waɗanda suka ƙirƙire su to nan shi ne Allah ke cewa rijali nasibun min maktasabu kun ga an yi magana akan iktisabi iktisabi yana da alaka da aiki aikin da mutum yayi ne ake fassarawa a ce tsoruta shi ne aiki kai aiki ka samu kaza to Allah ya keɓanta maza da aiki maza su ne masu jihadi maza su ne masu kawo abinci maza su ne masu tarbiyya nauyi a kansu yake gashin Allah ya faɗa a gaba ar-rijalu qawwamuna nisa'i duk wannan ƙarin ta'alili ne akan wannan maganar da aka ambata yana cikin nasibun min maktasabu din wal nisa'i nasibun min maktasabu su ma mata suna da rabon aikin da suka aikata kowa zai samu rabansa don haka ashe karka ce sai kayi fatan ina ma ni Allah kaza ya sa ni ina ma ni Allah kaza ya sa ni cikin abin da mafrughun minhu an riga an gama da shi to la tatamanna tahwilahu musamman abin da ya shafi filka abin da ya shafi halitta halitta ta jiki baka cewa na fi so yanzu in canza halitta ta daga namiji in koma mace idan za ta samu wasu suna yi yanzu sai su je a yi musu operation ko ba ku sana yi ba ana yi an daɗe da farawa ma baya kwanan nan ba mata na mata na mata ake cewa ko hmm. na mata na mata ba mata maza ba eh akwai bambanci eh na mata na mata ai dai ku hausawan garin nan ne kun san wannan hausa yawwa eh, ma'ana dan daudu dan daudu mai karkata zuwa ga halittar mata muryar mata tafiya da rangwade-rangwade irin na mata da sauransu to mutum sai ya ce yana so ya je a canza masa ma a yi masa operation ya koma mace a cire hormones din da suke bambance namiji da mace da suke sa nono ya tsiro a samu eh, mahaifa da sauransu zai ji yanzu ana yin operation a wani. ana kuma ba kawai yana nufin ɗan adam ya kai matsayin da zai yi mutum nasa bane Ha'a. ai daga cikin shi dan adam da kuke gani kar in shiga gonan likitoci ba likita ba ne amma kowane bangare na jikin mutum da cells da tissues da suka gina shi ko hormones kowanne na namiji akwai abin nan ɗinsu su na mata ma akwai tsarin su na namiji shi ne zaga mutum namiji ne daga lokacin da balaga ta zo murya ta buɗe ko gashi ya rika fitowa a haɓa da kuma gaba ko ba haka ba yawwa amma in halittar asali ta jiki na mace ne to gashin sai dai fito a gaba amma ba zai fito a haɓa kuma sannan sai nuna ya fito sai kuma a fara haila an fahimci wannan aiki waɗannan bambance-bambancen su ne a zamanance suka yi bincike a kansu sai ya zama za a iya yin aiki a ɗauki irin wannan na namiji sai a sawa mace ko a ɗauki wannan na mace sai a sawa namiji sai ka ga kuma bangarorin suna canzawa ana samun mistakes da yawa da matsaloli tun da dai aiki ne na dan adam to zance na duk ba akan wannan bane amma irin wannan burin shi ma zai iya shiga ciki eh mutum ya ce yana burin ina ma shi mace aka yi shi yana neman ya je a canza shi ko mutum da dama kuma ya saba wa nasoshi kuru-kuru tazyiru khalqillah nasu ne na qur'ani Allah madaukaki ya hana muka mai da shi ma nan a cikin suratul nisa'i Allah ya sa muna da rai za mu kawo kanka insha Allah ta'ala Allah ya tsare don haka Allah ya ware maza da aikinsu da rabonsu, mata ma da aikinsu da rabonsu. sai ce wani nisa'i da tubu mai maktasar na'am. sai ce wasu Allah min fadli abinda za ku shi ne ku nemi falalar Allah tunda duk falala ta Allah ce to ku nemi Allah ba ku falalarsa Allah shi ne mai ba da falala ina ce ganin matsayin wani wanda ba kai ba ganin matsayin wani wanda ba ce ba shi ne ya haifar da tunanin ki ce ko ka ce a mai da ni wani ko ina so nima a samu rabo irin na wani in matsayin nan falala ce to ka fara tambayar kanka ko ki fara tambayar kanki waye ba da wannan falalar Allah to a gun Allah a roƙe shi falala ba sai an nemi ya canza shari'arsa ba shari'ar Allah wadda ta zo ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to shari'a ce khalida dawwamammiyar shari'a ce ba wanda aka yi wa iyakar ta wani zamani ba ce ba ta iya zamanin manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wa sallam ba ta zamanin sahabbai ce kawai ba ba ta zamanin tabi'ai ba ce kawai a'a har tashin alkiyama shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tana maza su ne shugabanni babu wanda ya isa ya cire wannan Allah ne ya faɗa maza su ne masu nemo abinci wannan kuma ko matan yanzu ba su kyamaci haka ba saboda sun san wahala ko ba haka bane hmm, kawai dai suna cewa duk abin da namiji zai iya su ma za su iya kuma wannan za mu zo mu tattauna akan wannan fikirar daga ina take kuma me manufarta hmm, insha Allah ta'ala mu dai karanta abin da malam ya faɗa kada lokacin ya kure dubban mu faɗi abin da muke so ba a shi ne yake inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah lalle masani ne akan komai shi yasa nan ya amfani da maganar ilimi abin da baki sani ba shine Allah ya fi ki sanin abin da ya dace da ke ya ce baiwar Allah abinda baka sani ba ya kai bawan Allah da kake burin zama wani abu daban ba abinda Allah ya sanya ka ba cikin abin da bai halarta ka roƙa ba shine Allah ya fi ka sanin menene ya dace da kai Allah ya fi ka sanin abin da bai dace da kai ba zaka shi yasa anan kun ga yayi amfani da wannan inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya san komai babu abin da yake buya daga Allah to nan malam sa'adi shine ke cewa yanha ta'ala al-mu'minin Allah madaukaki yana hana muminai an an yatamanna ba'dhum ma faddala Allah bihi ghayrahu min al-umur al-mumkinati wa ghayri mumkina kada mutum ya burin da, Allah ya fifita sashen mutane akan sashi da shi wato Allah ya fifita wani akan ka ko ya fifita ka akan wani da wani abu min al'umuri mumkina daga cikin al'amura masu yiwuwa da abubuwan da ba sa yiwuwa akwai abubuwa masu yiwuwa to wannan su ne da suke da alaƙa da shari'a ko kuma abubuwa da ba yiwuwa musamman waɗanda suke da alaƙa da ƙaddara to a cikin abubuwan ƙaddarar ma akwai waɗanda suke yiwuwa wanda za ka iya roƙa Allah ya musanya maka wani abu kuma ya musanya ai shi ne nake hannu ba da misali da abin da ya shafi addu'a za ka iya addu'a Allah kaɗe maka wani sharri ko wata musifa ai mun san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan addu'a cewa idan dai mutum yayi ta ba ta faduwa kasa banza ko ɗayan abubuwa uku za a yi masa in dai ka roki Allah ka ce ya Allah kai mun kaza to ko dai Allah ya karbi wannan addu'ar a biya maka ita yadda ka roka ya Allah ka bani ilimi in Allah ya ga dama sai baka yi ko kuma Allah in tun da shi ya fi kowa sanin komai in ya san ilimin ba zai ma amfani ba za ka yi ɗagawa da shi za ka yi girman kai ko za ka nemi duniya da shi sai aka ɗauke maka shi sai baka wani abu daban sai ajiye maka wani lada a lahira ko kuma ya ije maka ya kawar maka wata musifa da aka kaddara za ta same ka kaga da a cikin kaddara an kaddara za ka yi hatsarin mota Allah kiyaye to da kai addu'a Allah ya baka wani abu kuma Allah bai ga damar baka wannan abu ba ko shi saboda ya fi kowa ilimi ya san wannan abu ba zai zama maka alheri ba sai hana ka wannan din maimakon haka tunda da ka roƙe shi ka yarda shi ne Allah Ubangiji wanda ya fi kowa komai ya fi komai kowa ya fi komai kai kowa da kowa ya komai da komai to sai ya baka wani abun daban wanda zai zama maka mai amfani ko ya kaɗe maka wata musifa in an rubuta za ka yi hatsari to saboda wancan addu'a sai a fasa hatsari to kaga wannan abu ne a kaddara amma kuma mumki wani abu ne da zai yiwu a canza shi an fahimci wannan abu yawa akwai kuma abin da ba zai yiwu ba ya shi yanzu an riga an haife ka namiji ka ce ya Allah ina roƙonka yau din nan gobe in koma mace haka wannan ba zai yiwu ba an gane wannan abu yawwa to daga cikin al'umurul mumkina wal umur ghairul mumkina kar kai fatan abinda Allah ya fifita wani a kanka kai fatan ka sami shi Allah madauki ya san komai yadda ya zabe ka kenan kada kuma a nan wurin ina so amfani da wannan dama kada wani ya hango wani abu ita a shi nan. mutum ya zauna ma ba addu'a mutum ya zauna ma ba aiki yadda Allah ya yi kaddara shi shikenan kamar wannan aya tana nufin karka nemi canza wani yanayi a ba haka ake nufi ba tashi ka je kai aiki eh tashi ka je kai aiki duk abin da sai an bi wani sababi a same shi kuma kana so bi wannan sababin ka je ka samu an gane to ga tun malam zai kare mana bayani sai sai falasaka takamannan nisa'u khasa'isar rijali kada mata su rika burin abubuwan da Allah yake banci maza da su kun gane ai riga an ke banci maza da su qadaran wa shar'an an ce wannan na maza ne to kada mata su zo suna kokowa ana gogayya har ana wani abu mai suna tallafi tsakanin rauna kako in ya shigo cikin cakuɗi za a yi da shi ko ba ka bane yawwa idan ba wata fassara ce ta hausa da aka bai wa masu wannan manufa na binnan women liberation kamar da zamu zo mu tattauna bi biha faddalahum ala nisa waɗannan abubuwan waɗanda da su ne Allah ya fifita maza akan mata wala sahibul faqri haka nan ma'abucin talauci wal naqsi da wata tawaya kada ya buru halatan gina halin wadata an gani wal kamil tamanniyan mujarradan haka nan kada ya burin gina a ko an zani ghani wal kamili yato burin halin mawadaci ko burin halin mutum kammalalle wanda ba mai tawaya idan mutum fakiri ne kada ya sai na burin ina mai kuɗi kawai burin kuɗin shine tamanniyar mujarradar ba tare da sharaɗin ya zama alheri ya zama kaza da kaza ya zama babu sharri a ciki ya zama wanda zai amfani ya zama wanda zai taimake shi ya zama sababi ne na shiga aljanna ka san wasu suna son abu duk ba sa so a faɗi wannan ko addu'a ce ce hmm, malam da Allah ya so a yi mana addu'a ko auren sa ya taso yana so da Allah yarinyar nan da yake so Allah ya bashi ita kuɗin nan da fatan sa da yake Allah ya bashi sai ka ce to in alheri ne Allah ba ka sai ai malam insha Allah dai alheri ne ko sai shi insha Allah alheri ne kaman an nuna masa ba a nuna masa kuma yau bai sani ba eh, fatan komai da za ka yi shine kai fatan ya zama alheri din kada ka bura shi abu tamanniyan mujarrada kawai ya zama burin ne kake da shi ba alherin cikin abin ba to yace tamanniyan mujarrada li anna hada huwa al-hasad bi ainihi domin wannan shine ake cewa hasada ainihin hasada ce تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها بول وتنعمة لألا يوني تزمت هكا كما أقواتي تدب ولون وانشا wannan shi ake cewa mene hassada kawai sai ka ji a kyamaci wani ba ka san sa ko kuma ka dube shi kawai ka ce wai dan me wani ma yanzu shine kaza ko wani matsayi na duniya na duniya galibi dama an fi akan harkar duniya ko hmm. wani matsayi na duniya akwai shi a harkar lahiran ma to amma galibi wanda ka gan shi yana hasada a harkar lahira fa'idar duniya ce ta sa yake kallo ko da wahala ka ga mutum yana maka eh, hasadar kai mustaqimi ne kana kan hanya ina ma shi ma sai dai kamar da Allah madauki ba mu labari dangane da ahlul kitabi hasadun min indi anfusihim ko yawa ina ma ku bace kamar da suka bace saboda ba sa san a ce kuna kan hanya amma galibi hasadar mutane a tsakanin junansu ta fi karfi a babin abin da ya shafi duniya ko matsayi ko ta ɗaukaka hmm, a ce dan me yau za a ce wani shine ma kaza ina ma wannan ni'imar ta gushe kaji baka so ka ga wani a cikin ni'ima ni'imar zaman lafiya ni'imar eh, mallakar wasu abubuwa hmm, ni'imar matsayi ni'imar ilimi ka ji dan me za a ce wani haka kawai sai ka ji zuciyarka tana ta farfasa wani kuma faɗa ne da Allah wani shine hasada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana eh, hasada tana cin ayyukan da'a irin yadda wuta wuta take cin kirare yadda wuta in ta samu kirare makamashi ko ta samu fetur kananzir abin da ke saurin balbala to haka hassada take cinye ayyukan kirki ka je kai ta sallar dare da karatun alkur'ani in kana da hassada akan wata ni'ima da Allah ya wani wallahi sai ka waye gari kawai ka ga ka rasa ayyukanka Allah ka tsare mu daga hassada yau to kar kai wannan sai shi wali annahu yaqtabi as-sakhata ala qadari Allah domin ko wannan yana hukunta kamar kayi fushi ne akan kaddarar Allah Eh, kana fushi ne da kaddarar Allah Allah ya raba arziki kowa da nasa kuma rabon wani baya shiga cikin bakin wani eh duk abin da kaga ya same ka ya kai gare ka to ka samu yakinin cewa dama an rubuta naka ne Abin da kuwa ka nema ka rasa to ka samu yakinin cewa dama Allah bai rubuta maka an gani? wannan yana cikin usulin imani da in ba ka da shi to kana da matsala tsakaninka da Allah Allah tsare wal ikhlas ila al kafan bayan yana kaiwa zuwa ga fushi da kaddara to yana dawwamar da mutum akan kasala sai ka zauna kawai kana kasala cewa kai haka Allah yayi to don haka ba wani ci gaba ba inda zaka a cire maka hof a rayuwa ka zama malalaci ba za ka je ka yi aikin komai ba sai buri ina ma in zama kaza sai mutum ya ta mafarki yawwa yana zaune kawai sai ce ina ma kawai in ga kaza yanzu eh, ina ma in gani kawai a cikin wani gida ginan ne hawa goma sha a ce dinna wani wani ba me yake sa ka ai ka ga lalaci inda haka ake samun abubuwa da kai kowa sai zauna ya ta yin irin wannan buri to kar kai wannan eh kar kai wannan abinda ake nema ko abin da ake samun sa ta hanyar nema to tafi ka zabura je ka neme shi amma ba buri da burace burace ba akwai lokacin da zaka ga damuwa ta kan sa dan adam idan damuwa ta ishe shi akan ko kafirai sun matsa wa musulmi sai ka ji yana ta irin wannan burin ina ma kawai in ga wani daga cikin manyan kafirai ya koma biri ina ma wani irin ƙarfin nan da suke yi na cutar musulmi haka kawai duk mu ga zama makafi su duk wannan buri ne ba ya cikin abin da za ka iya laisa makaduran a wurin ka kai wani lamari ne na ubangiji karka shiga cikin sa eh, abin da aka haɗa ka da shi sune al-asbabud dunyawiyya to ka su tare da dogaro ga Allah dogaro ga Allah baya cika sai an saka da jin sababi yin sababi kuma ba dogaro daga sababi ba ba a dogaro ga sababi amma ana riko da sababi eh ai aiki da shi wannan dai mun sha magana a kansa wal amanul batila allati la yaqtaru biha amal wala kas da kuma burace burace na ƙarya wannan babu wani aiki tare da su mutum ya kwanta a gado ya ta burin ya ci jarabawa ya ci karatu mutum ya kwanta a gado ya ta burin ya zama babban ma'aikaci mutum ya kwanta a gado ya ta burin ya zama babban mai kuɗi ya ki fita kasuwa ya ki zuwa makaranta ya ki gyara takardunsa ya ki neman admission haka kawai ya ta buri to wannan yana cikin abin da yake akwai wauta a cikinsa to shi ake hana mu ya wanda ke la yaqtarinu la yaqtarinu bi'a amalun wala kasbun eh, babu aiki babu tsoro wuta ba za ka je ka nemi wani abu ba wa innamal mahmudu abin yabo abin da ake yabawa amrani abubuwa biyu abubuwa biyu ake yabo an yas'a al'abdu ala hasabi qudratihi bawa yayi dawainiyarsa ya sa'ayinsa ya kokarinsa gwargwadon kudurarsa gwargwadon ikonsa iya abin da za ka yi za ka yi ba a ce ka yi abin da ya fi ƙarfinka ba amma ka yi abin da za ka iya me ake yi ne zuwa za ka yi ka koya makaranta ce ka je a sa ko ka je ka sa akwai mutane da yawa da suka yi ilimi suka zama profesoshi amma ba iyayensu ne suka kai su makaranta ba su suka kai kansu akwai su a cikin tarihi da yawa suka dage wani baban ya mutu kuma ba wani mai kula da shi haka da kansa ya yi aiki ya matsar ya je nan ya koyi wannan ya je nan ya koyi wannan kuma ya je kansa a makaranta kuma ya koya ya fito ya je ya aiki ya biya kuɗin makaranta a haka har ya zama abin da ya don haka kar ka zauna kawai ka ce haka Allah ya yi ka har abada babu wani canji ai baka san ƙarshen ba kuma haka bane baka san ƙarshen ba idan kai wa kanka hukunci cewa kai ka riga ka gama baka cikin masu rabo ku da ma rakiya kuka yi a kullum muna hannun zancen ko sai ka ji wasu suna zancen wani mukan duniyan nan wasu muka rako hmm, gaskiya ba haka bane hmm, babu wanda ya rako wani kowa zuwan kansa yi kuma kowa da kafa zai tsaya za a tambaye shi hmm, kowa Allah ya kawo shi duk wanda aka haife shi ku duba fa ku gani tunda Allah ya gaya mana cewa ran kiyama kowa ta kansa yake yi Hmm? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه duk wanda kake ganin wani ƙarfi ne a gare ka sai watsa ya barka to aka ga in baka kintsa wa kanka ka yi wa kanka kiyamun laifi ba to baka kyauta wa kanka ba tun yanzu ka yi tunanin yadda za ku haɗu da Allah lafiya to a duniyar nan maka kintsa wa kanka kada ka ɗora matsalar ka akan wani cewa tun da dai wani yana nan ni ba zan shiga kunya ba shi wani shi zai nemo min aiki wani shi zai min kaza sam sam ta shiga zai ka nema da kanka maza ka je ka nema kuma ka roƙi Allah komai a wa'annuwa yake was'alullaha min fadli hmm was'alullaha min fadli da Allah ku rike wannan darasin was'alullaha min fadli duk abin da kake so in dai falala ce ta Allah to wallahi karka bata lokacinka ya ka nema a wurin ubangiji Allah yana son naci kun sani dai a cikin ladubban addu'a da sharuɗan addu'a wanda darusa ne da kullum muna yin su Allah yana so a yi masa naci ya Allah ya Allah ya Allah ka roƙa da safi ka roƙa da rana ka roƙa da la'asar ka roƙa da magarba ka roƙa da isha Ka fi cikin dare ka yi sallah ka roƙa ka sa goshinka a ƙasa in lafiyar ka kalau za ka iya awa ɗaya goshi a ƙasa ka ta roƙa in baka iya larabci ba ta hausa duk faɗa wa Allah ko menene babu abin da ya fi ƙarfin Allah ko akwai babu dan ne za ka zo kana ta ɓata lokaci ka ji haushin wane ka ji haushin wane ka ji haushin wance ba a baka kaza ba ba a yi ma kaza ba duk ba ka da bukatar wannan wanda yake ba wa kowa in ka koma gunsa ba zai ma ruwa ba kuma wallahi ba mantawa da kai ba kiyashi da tururuwa da take fitowa a jikin bangon gidanka Allah bai manta ta bai ya san inda za ka samu abinci ya za a yi manta da kai wa makana rabbuka nasiya Allah ba ubangijinka ba mai mantuwa ba naka ba zai manta ka ba kada ka bari ka dogara da wani kar kuma ka ji cewa Allah ya kaskanta ka ya barka a wani hali da kai baka da hope a rayuwa wannan ba daidai bane an yas'al abdu ala hasabi qudratihi ka yi aiki gwargwadon ikonka bima yanfa'uhu da abin da zai amfane ka min masalihihi na ka addiniya wa dunyawiyya ka ta addini musamman maslahar addini wallahi kar ka zauna kawai ai ta buga ka kaman kwallon kafa malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza wasu malaman kungiya kaza sun ce kaza malaman tafiya kaza sun ce kaza kai ka rasa ma inda ka dosa ka mutu a wannan halin baka san inda ka bin sabon matsala ce matsala ce duk abin da ka bin yanzu ina a akan harkar duniya mutum zai buga ya yi gabas ya yamma ya kudi ya arewa ya tafi neman kudi ake cewa ko ya tafi neman kudi ya yi kudu ya yi yamma wani a jirgi wani a jirgin ruwa wani a mota wani a babur Kamar mu ne ne suka tafi yanzu a babur ba ma wasu su ɗauka a tsora musu a kan babbar mota su je kan su yi a tafa a kudu wasu kuma a kan babur ɗin za su tafi su kwana nawa a nan su huta su kwana nawa a can su huta suna son su nemi halal ba ne ba ne yin wannan in ban da je dan da mutum ya zauna a garin su yana kaskanci yana maula da da bambadanci da bara gare wancan abin duk da cewa akwai kukan da al'umma ta take yi da samarinmu masu irin wannan sukan je can su ɓata tarbiyyar su su ɓata addininsu su shiga shaye-shaye da zinace-zinace da abubuwan da za su zo su lalata iyalansu da sauransu duk waɗannan abubuwan ba daɗi da lalacewar tarbiyya da ɗauko halaye marasa kyau su kawo mana duk yana faruwa amma ta ɓangaren neman abinci dai gara mutum ne wannan da ya zama ɓarawa unguwarsu gara mutum ne wannan da ya riƙa haure-hauren gidaje to wannan abin da za ka iya cikin abin da Allah ya baka na ƙarfinka da dabarar su kai amfani da shi ya fi maka bima fa'uhu min masalihihi addiniya wa dunyawiyya maslahar ka ta addini ka zama to abin da ke so kawo misalin shi ne ka duba wanda zai tashi ya sayi babur din ko ya je matsa wa kakarsa dan abin da ta ajiye na rabon gado da meye ta sayar ta zauna ba komai ko mahaifiyarsa a taya masa babur ya tafi amma ka duba sai ka ga abin da ya shafi rayuwarsa ta addini kuma bai sa ka a gaba ba bai damu da yadda zai haɗu da ubangiji ba to yadda aka damu da maslahar duniya ta mai za a sa a bakin salati to a damu kuma da maslahar addini ta yadda salati zai aiki kuma a haɗu da ubangiji gobe kiyama sai ce wa yas'alu Allah ta'ala min fadlihi kuma ya roki Allah wa yas'alu Allah wa ay wa an yas'ala Allah ta'ala min fadlihi ya roƙi Allah falalarsa fala yattakil ala nafsihi ka kada ya dogara a kan kansa ya ce shi ya isa wa kansa komai dole kuma akwai laifi tsakaninka da Allah eh, tsakaninka da mutane ka dogara ga kanka kar ka dogara ga su amma tsakaninka da Allah to dole ka dogara ga Allah kar ka dogara ga kanka kun gano hausar yawwa a komai ka dogara ga Allah in dai an ce dogaro tawakkali to ba a yin sa ga kowa sai Allah hmm. kai kanka din ba komai bane ba ka dogaro ga kanka amma abin da ake nufi da dogaro ga kai a nan shine kar ka ɗora ka akan wani ɗan adam ka ɗauki nauyin naka gaba ɗaya ka kai shi wurin wanda ya fi kowa wadata shi ne Allah sai kuma ka ɗauki hanyar da ake bi a samu abu wani haza ala ta'ala sai sa Allah maɗauke shi ne rijali nasibun min maktasabu maza suna da nasib yanki ربوه مما اكتسبونا أبن استعيكة أي من أعمالهم المنتجتة المنتجتة للمطلوب وإن فيكي إنتاج فيكي حيفد أبن بأكسه يوه المنتج اللام نعم، المنتجتة للمطلوب وإن فيكي حيفد أبن بأكسه دا أبن بأكسه to aikinka yana haifar da wannan abin da kake so to rabanka ne haka nan mata abinda suke aikatawa ayyukan da suke haifar musu abinda suke so su ma rabon su ne nasu ne kowa Allah ya ajiye shi a ajinta ba dama mutum yanzu yana namiji ya ce zai koma shi ne mai haihuwa ba dama mutum yana namiji ya ce shi zai rika ba da mama in matarsa ta haihu Allah bai yi shi don wannan ba ko ba haka bane yawwa ba dama haka mace ta ɗauka ita ce mai yin ayyukan da Allah ke tsance maza da su ko wajen alaƙa da mata ko kuma sauran abubuwa na nauyin gida da makamantansu kowa da ajin da Allah ya ajiye shi kamar da na ambata fil umuri qadariyyati wa shar'iyya to a barwa Allah shari'a kullum in kana so ka zauna lafiya addinin musulunci to arriba bil qadar wal i'timar bil shar'i ka yadda da kaddara kuma kai aiki da shari'a amran wa nahya yawwa Allah ya ce a yi kaza ka yi Allah ya ce a bar kaza ka bari to kuma wajen riba hankalinka ya kwanta da abin da Allah ya rubuta kar a tuhumi Allah dan me Allah ya yi kaza kamar da zamu zo mu ji daga cikin irin maganganun masu yancin mata da cewa a samu wa mata yancin su dinnan da makamantansu wanda har suke tuhumar Allah madaukaki wasu ma ka ji suna zagin Allah wasu su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm? har wata da na ta baku labarin aiwatar da take cewa duk wanda yake an halicce ta daga kirji to Allah ya tsine masa hmm? mace ce da tabbar addinin musulunci a hanyar neman yancin mata ta taba faɗin wannan za mu ji insha Allah irin waɗannan maganganun ba dan suna da daɗi ba amma sai dan faɗakarwa akan waɗannan abubuwa da ake zuwa mana da su da sunan yancin mata da ƙungiyoyin kare yancin mata shi ma ɓangarori daban-daban kula da ɓangare kaza kula da ɓangare kaza duk akwai manufofinsu da ƙasashen waje suka tumbuɗo mana su domin su lalata mana matanmu su fidda su daga gidaje su fidda su daga addininsu za mu zo mu zancen ne wani ina nasibun min maktasab fa kullum minhum kowanne daga cikinsu maza da mata la yanaluhu ghairu ma kasabahu wa ta'iba wani abu daban wanda ba shi ya aikinsa ba kuma ya sha wahala a kansa to ba zai same shi ba kowa abin da ya yi wahala a kansa shi zai samu kuma kowa da rabon da Allah ya ajiye masa akwai umuru mushtaraka cikin abin da Allah ya halatta maza za su yi mata ma za su yi ba laifi kawai ka'ida ita ce a bi shari'ar a bi dokar Allah saboda Allah shine alimun shine hakim yawa sannan yace was'alullah min fadli ay min jami'i masalihikum ku roki Allah daga falalarsa daga dukkanin wato maslaharku duk abin da kuke so na alheri ku roƙa a wurin Allah fi dini wa duniya ko na addini ne ko duniya shi yasa daga cikin nasihar da za ka biyo saurayi musulmi ta ɓangaren addini mai san addini da kishin addini to idan na bari zuciyarsa ta tafasa tafasar da za ta rasa masa hankali na'am ransa zai ɓaci akan an taɓa addini to amma kuma kada ya fita daga iyaka ko ɗaukar mataki a hannu wani ya saba wa addini sai ka ɗau matakin a hannunka ko ka shiga kisa ko yanka ko duka cewa wane ya yi wa addini kaza ka rika sai wa zuciyarka addinin nan nawaye na Allah ne to ka roƙi Allah akan duk abin da ya fi ƙarfinka eh, kada ya zama cewa ka yi fasinallajin addinin musulunci ya koma naka daga an taɓa shi na'am ka ji kai aka taɓa to a filin ne na zuciya ka ji a zuciyarka ka samu damuwa an taɓa musulunci an masa kaza amma kar ka ɗauki abin kuma a matsayin da zai za ka wuce iyaka ka fara la'antar mutane ka fara zage-zage ka fara neman ka ɗau makami ne kuma ka fita daga haƙƙi wannan ba haƙƙin ka bane ka tsaya iya abin da za ka iya hmm. haka nan cikin abin da ya shafi duniya ka nema cikin hankali da nutsuwa cikin abin da Allah ya halatta maka kar kai sata kar kai zamba cikin aminci kamar da dai muka tattauna wajen abin da ya shafi neman abinci ka nema ta hanyar halal e kada zafin nema da kuma wahalar rashi ta ka ce aikin da Allah ya hana ni to kawai ni ta ko ina ma bari in nema to kuma ka fita daga tsarin shari'a ne eh, to kar a fita daga tsarin shari'a amma a yadda da hukuncin Allah to za mu ga irin sharrin da kungiyoyin yancin mata ya zo da shi akwai rashin yadda da hukuncin Allah da kuma rashin yadda da kaddara da ƙoƙarin sai an canza shari'ar Allah cewa ba za a tafi a kanta ba ta hanyoyin a ce ko ba ta dace da zamani ba da sauransu kamar da dai karge in azarta bin nawa yawa za mu zo kansu insha Allah sai ce fa kamalul abdi wallahi wannan ita ce kamala abun mutum me ya kamala abun mutum ka roƙi Allah komai kake so ka roƙi Allah kuma ka bi hanyar samun ka same shi ka dogara da Allah ka bi hanyar da ake nema to wani ita ce kamala ita ce kamalul abdi wa unwanu sa'adatihi ita ce alamar cin nasararsa abinda ake ganewa cewa yana kan tafarki madaidaici wajen cin nasara la man yatruku al'amala fa'alun wanda yake barin aiki ita shi ba zai karatu ba ba zai aiki ba ba zai gyara karatun takardunsa na karatu na neman admission ba karatun ma an fata ai an ƙi mana kaza ai an ƙi mana kaza to zama haka za mu yi kuma duk wanda yake zai kaza ba za mu yi to kaga ka shiga wata hanya kuma eh, ka dora ma kanka dan sandan gari haka kawai kai za ka hana kaza kai za ka sa kaza kuma ba ka da komai a hannunka wannan ba ka yi kanka adalci ba eh, ka koma zuwa ga Allah ka nemi falalar Allah falalar Allah ba ta ƙarewa. ba ta a koyaushe arzikin Allah yana nan har duniya ta tashi arzikin Allah baya kafewa musamman mu in ban da lalaci da aka jarrabe mu da shi wannan nahiya tamu da ake ce ma nahiyar afirka masu bincike sun tabbatar da a duk duniya ba inda Allah ya ajiye arzikinsa irin wannan wurin nan ana cewa kashi 60 cikin 100 na arzikin duniya yana afirka 60 na arzikin duniya ka kakaf wannan abin da ake ce ma land inda ba fi ba inda a ƙarƙashin ciki an binne abubuwa na ni'imomi to kashe 60 cikin ɗari na duniya ka kakaf yana nan a afirka zinare ne azurfa ne fetur ne wane ne hmm, tagulla hmm, duk abin da ake tonowa tama da mene duk abin da za a sono a ƙasa ƙarfe da duk abubuwan nan da ake nukiliya da su fa da duk duniyar nukiliya take so duk uranium da ne yana nan a baje a ƙasar nan a ƙasashen nan namu mun jahilce shi mu malalata ne waɗanda ba sa son mu sun taimaka cincin a baya sun launa namu sun sa mana eh, lalacin da gaba tsakaninmu gabar ƙabilanci kar mu zauna lafiya yadda za mu iya haɓaka wannan arziki duk akwai shi duk shi yasa duk wanda zai shiga tsakaninmu da karatu to ba mu da abokin gaba irinsa karatun da za mu san wannan alheran mu yi karatun addini mu yi kuma karatun duniya mu san yadda rayuwar take a haka za mu yi exploring wannan ƙasar da Allah ya sa muke rayuwa a kanta mu gani a cikinta mu samu abin da za mu yi aiki a ciki ko ina ka ji ana zantan, ana tona-tonan zinare da azurfa ana kaza da kaza ana rikici ana waye ana duk akan waɗannan abubuwa Allah kanta Allah ya tsare saka ya jama'a mu koma mu roki Allah falalarsa kuma mu karatu mu san abin da ya kamata mu yi ko abin da ya waje mu aikata to sai sai laman ya turku al'amala sabanin wanda yake barin aiki aw yaktil ala nafsihi ko kuma saboda tsabar aikin ya dogara a kan kansa ka fahimci wannan ya ba wa Allah abu biyu aiki a nemi yadda za a rayu a duniya wannan wajibi ne an fahimta in an ce wajibi shine kar ka ɗora nauyinka a kan mutane wajibi ka tashi ka yi aiki ka samu abin da za ka ci a duniya an gani abu kuma sannan amma kar ka dogara ga kanka a wannan aikin a wannan neman ka dogara ga Allah in ka ce kai ne mai wa kanka to sai Allah nuna maka ai akwai abin da baka sani ba shi kadai ya san shi sai dora maka yunwa da azaba ka nema ka sha wahala kuma ka rasa amma idan ka nema kuma ka ke Allah falalanka sai Allah ƙara maka ilimi sai ka riƙa ganin hanyoyin da da baka san ma akwai alheri a wurin ba sai Allah ta sanya ka a ciki sai kai ta bi kuma kai ta samun alheri saboda ka dogara gare shi shi fi kowa sani ai kun gane wannan dawa la man yatruku al-amala aw yattasilu ala nafsihi ghayr mustaqirin li rabbih yaji ba bukatar ubangijinsa aiko ya taɓe ya yi hasara duk mutumin da ya ji baya buƙatar ubangijinsa shi yasa ba ta taɓaɓɓun irin waɗanda suka ce Allah ma babu hmm. har su ce addu'a ma ba ta da amfani a kiyaye hmm. a kiyaye a tsaya kan addinin Allah wallahi anan alheri yake alherin duniya ita kanta duniyar. ba za ka fahimce ta yadda ya kamata ba sai ka yi imani da Allah wallahi in ka rabu da Allah har duniyar ba ka ji daɗin ta kuma ka je ka tuntuɓi masu irin wannan in ban da lifestyle da suka zaɓar wa kansu na a ji daɗin duniya a ci abin da ake so a sha abin da ake so a yi zinace-zinace a auren da ya ga dama an an ga dama auren ma a ce ba za a yi ba a zauna saboda ba a yarda da Allah ba to babu mutumin da yake da kunshi a rayuwarsa a zuciyarsa baya jin daɗin duniya irin wannan mutum in ya kai ma ba haka ba ne wallahi ƙarya yake yana cikin contradiction na rayuwa duk wanda yake bai da Allah ko kun tattauna sai dai koye maka amma baya jin daɗin wannan duniya amma in ka yarda da ubangijinka kai rukuni zuwa gare shi to zaka samu sauƙin rayuwa duk wata damuwa da ta dame ka zaka ga Allah zai kawo maka sauƙi a kanta karka ce sai ka gwada ka yadda da Allah sai ce au yajma'u bainal amrayni ko ya haɗa abubuwa guda biyu abubuwa biyu ya ƙi aikin ya ki dogara da kansa Ya ce fa inna hadha makhzulun khasir ko kuma kai ya ƙi aikin ya dogara kuma ga kansa Ba kaga bai aikin ba kuma ya ki dogaro ga Allah bai nema abun ubangiji ba to ba ta tsaye irin wannan makhzuli ne la yunsar ba zai samu taimako ba khasir takatsi ne wa qawluhu fadin Allah madaki da yace inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah masani ne bisa komai ko masani ne da komai yana sane da komai babu abin da ya koye masa sai ce fa yu'ti man ya'lamuhu ahlan lidhalika ma'anar wannan shine Allah yana baiwa wanda ya san ya dace da bayarwa haka in ka ga bai wani wani abu to ya fi kowa sanin cewa wani ya dace a bashi arziki wani ya dace a bashi ilimi wani ya dace a bashi sarauta wani ya dace ya zauna matalauci wani ya dace ya zama namiji wani ta dace ta zama mace shi ya fi kowa sanin kowa mai za a tsora shi kuma wani mataki na rayuwa ya kamata ya taka wa yamna'u man ya'lamuhu ghayra mustahiqqin kuma Allah shi ya san wane ya san wane ne wanda bai dace a bashi abu kaza ba shi sa kamar da muka ambata a zancen addu'a ka roƙa in abu kaza bai dace da kai ba to ba kai hasara ba sai Allah ya musanya maka wani abu ko a duniya a kawar maka sharri ko a lahira a aje maka lada don Allah akwai riba anan ko babu babbar kuwa da haka a koma zuwa ga Allah a tuba zuwa ga Allah a roƙi Allah in Allah kai mu gobe za mu tattauna akan wannan harka dai da take da alaka da wannan tattaunawa ta ba kuma insha Allah har zuwa fadin Allah ar-rijal qawwamuna 'ala nisa da magana akan wannan kungiyoyin neman yancin mata da irin sharrin da suka zo wa mutane da shi kuma da yaƙin da suke ga addinin musulunci ko in ce yaƙar addinin musulunci da suke yi muna roƙon Allah maɗaukaki ya shiryar da masu shiriwa a cikinsu Allah ya tsare matanmu da 'ya'yanmu mata da manyan mata da iyaye mata daga sharrin waɗannan irin mutane eh, mazan ma Allah ya tsare su daga sharrin irin waɗannan sharrace-sharrace wa asiru da awana an alhamdulillah na fil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta 二十すみ